mutum ya fito yana magana yanzu akwai wanda suke fitowa suna magana an cuci ya mace ka san me yasa saboda Kano garin musulmi ne kuma gari ne alhamdulillah akwai malamai ana da'awa yanzu ana so a wayar da kan mutane wai an cuci mace musulunci ya cuci mace an sa ta sai ta sa hijabi dole waye ya ce dan me za a takura ya mace sa hijabi an ce sai ta sa niqabi dole wani ba babban mutum ne ya je wata makaranta cikin manyan makarantun nan irin dress code din nan da ya gani ana sa a Ya ce kawai kuna ne mutane an ci gaba an ci gaba a duniya an waye kun tsaya kun takura ƴaƴanku ba ilimi kun nanaka musu hijabi ba su da ilimi kun nanaka musu niqabi kun ba su cikin duhu ku kyale su su sha iska su sha su saka kananan kayan da kowane matan duniya suke wayewa mu duk an ci gaba an bar mu a baya wallahi wani mutum ne babban mutum wai da sunan wayewa yake faɗin wannan yanzu malam muna da irin waɗannan tsinannun a cikin mu malam ba dole Allah jarebe mu da musibin da muke muke ciki ba gaba ɗaya kwakwalwar ba ta aiki bai ma san ina aka fuskanta ba duniya ce kurin a gaban shi to suna da azaba mai raɗaɗi masu yaɗa alfasha da barna wallahi musulunci bai cuci mace ba musulunci bai zalunci mace ba kuma hijabi da niƙabi da zaman gida da kula da dokokin musulunci ga 'ya mace gata ne gare ta babu addinin da ya mutunta 'ya mace irin musulunci menene abin da waɗancan suke wa matar ba sai dai a sa ta ana hoton katifa ba ko in an bude wani shago a dauke ta me aka yi wa matar wace tsiyar aka yi wa mace a duniyar me aka yi mata musulunci ne ajiye ta yace a ciyar da ita da safe da rana a bata kudin kitso a bata kudin kunshi a bata abinci da rana in ba ta lafiya a kai ta asibiti ta zauna a gida a ciyar da ita a dauki nauyin ta. kawai abin da za ta yi ta kula da tarbiyyar yara namiji ga aikinsa mace ga aikin ta. so wannan maganganu cutar da addini ne kuma yada alfasadu ne fil ardi